A'a yau a sharhin mu na yau a'a za yi ne akan wasu batutuwa da maras dalili yayi yi wanda ya fito da wasu manyan abubuwa a cewar shi. A inda yake cewa an yi garkuwa da shugaban ƙasar Bazum Tsoho da shi da mai ɗakinsa an hana su kataɓus kuma har yanzu ba a miƙa su a gaban alƙali ba inda yake cewa wannan ba daidai ba ne kuma ku yi mana comment a ƙasa ku ba da shawarwarinku a inda yake bayani akan cewa wajibi ne shari'ar tarayya a sake shi ya wataya ya ci gaba da abubuwan abin da yake yi kuma ya ce wannan rashin adalci ne da aka cire masa kariya a wanda sun yi hakan ne sun karya doka da oda wanda ba a kan doka suka yi ba amma ku yi mana comment kuma ku ba da ra'ayinku akan zancen mai dalili sannan mai dalili ya kuma ƙara da cewa wannan juyin mulkin da Abdulrahman Chani ya yi ya yi shi ne ya karya doka saboda babu doka da oda a cikin wannan abin da ya yi sannan marar dalili ya ƙara da cewa akwai wani bayanan sirri da yake fitowa a kan a kotun ma da za su da za gurfanar da shi bazum ba a kotu ba ne ba normal kotu a kotu ce ta kotun sojoji a inda yake cewa to kaga wannan abin kenan babu adalci a ciki amma ku ba mu comment ɗinku a ƙasa saboda saboda mu ji menene ra'ayoyinku akan akan wannan zance na mai dalili